ya uwa mutuna da girman annabi mai kyan ɗabi'o'i da kyakkyawan zubi ya nuna hanyoyi ga dukkan masu bi bara, ramuka da kwazazzabai ko kokaya Allahu ya aiko shi don ya gwada mana kyawun ɗabi'o'i ya nunnuna mana da abin da duk Allah ta'ala ya hana da nufin murayu tutur a hanyar gaskiya kuma mun yi shaida ɗaha ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an ka yi marduka ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka lungu da duk saƙo na wannan duniya a dare da rana mun ji yayi gwagwarmaya don kakkaɓe barna da gyaran tarbiya. burinsa al'umma su wanye lafiya me za mu ce da rasulu sai dai godiya duka rayuwar mahamudu ta zanto mana darasi abin lura a dukkan zamuna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 واهتدى بهديهم إلى يوم الدين بعد ‘yan uwa masu albarka ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci duk inda kuke a faɗin duniya daga nan tashan tv na wisal hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake saduwa a wannan shiri namu mai tarin albarka wato shirin annabin rahama inda muke yin bayanai game da halaye da ɗabi'u irin na annabin rahama sallallahu alaihi sallam. wa'inda suke nuna tausayi da jinƙai da kuma rahama ga al'ummansa gaba ɗaya kuma kamar yadda mun sha faɗi a cikin wannan shiri annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi aiko shi rahama ne ga talikai duka wa'inda suka zo kafin mu da wa'inda suka zo a cikin wannan al'umma din sa'an nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama hakika ta'amulin shi ko kuma wato ɗabi'unsa da yadda ke mu'amala da sahabbansa duka akwai rahama da tausayi muna, ta bayani akan fanni-fanni na mu'amalolin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suke nuna tausayin shi sallallahu alaihi wasallam da rahamarsa har muka tike inda muka zo wurin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ma'amalan kuɗi ko dukiya da mutane hakika ma'amala ta dukiya ma'amala ce mai wahala za ka samu mutum yana da kirki yana da mutunci yana da ɗabi'u masu kyau amma in kuma kai ma'amalan kuɗi da shi sai ka ji ba daɗi akwai mutane irin haka to wanda za ka same shi a ko'ina ka taɓa shi ba shi da makusa ba shi da matsala kwata-kwata sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma mai yin ƙoƙari yana san ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya samu a cikinsu ma'amalar kuɗi ma'amala ce mai wahalan gaske a su da yawa kakan gane kirkin mutum ne ko rashin kirkinsa idan kuka fara mu'amalan kuɗi da shi akwai wani mutum wata rana yana tare da sayidina umar sai ya zo ya yabi wani mutum a gaban sayidina umar sayyidina umar ya ce ka san shi sani ne wannan mutum ya ce e na san shi za ka iya ba da shaida a kan shi ya ce e zan iya ba da shaida a kan shi sai ce ka taɓa yin tafiya tare da shi ka taɓa yin tafiya tare da shi sai ce a'a ban taɓa tafiya tare da shi ba ya ce kun yi taɓa yin mu'amalar kuɗi da shi har wato kai be shi ya zama abin yabo a wurinka wannan mutum ya ce ban taɓa mu'amalan kuɗi tare da shi ba sai sai na umar ce to kar ka yabi mutum ba kai wa'innan ta'amulolin guda biyu tare da shi ba sabida tafiya na nuna ɗabi'u na halaye ko ɗabi'un mutum wa'inda suke a ɓoye shi yasa ma suke cewa a safaru sun miya safaran li'annahu yasfaru an akhlaqir rijal wai a safar an gaya mishi safar ne wato tafiya an kira ta da suna safar ne li'annahu yasfar ay yakshif an akhlaqir rijal wato yana bayyana yana kware halayen mutane duk yadda mutum yake da wani hali da yake iya boyewa duk yadda mutum yake kokari ya boye sa dole idan kuka yi tafiya da shi dole su ɗabi'un za su fito wa'inda baka san su ba wanda kuma haka ɗabi'un shi wato suke to kar saurin yaban mutum ba ku taɓa yin tafiya da shi ba ba ku taɓa zuwa kun yi tafiya da shi ba aƙalla misali tafiya ta kwana uku tafiyan sati ɗaya ko wata ɗaya ku gogi juna ka ya ƙare ko na shi ya ƙare ku ma'amalanci juna idan ya sha a wannan to shi kidan ba shi da matsala insha Allah. sai kuma ba amalar kuɗi ya karba a wurinka ko ka karba a wurinsa sai na umar ce kun taba haka ya ce a'a to karka ba da shaida akan shi ka karɓi kuɗi a wurin shi ko ya karɓa a wurinka ya za ku wanye duk kirkin mutum a nan ne ɗabi'unsa ainihin ɗabi'a ta gaskiya take fitowa to mun yi maganganu wato mun karanta hadisai da yawa cikin wato ɗabi'un annabi salama a wurin harkan siye da siyarwa ko karɓan bashi da bayarwa da sauransu mun ji irin yadda annabi salama ke da tausayi da rahama in shi ne yake bin ka a mafiyar lokuta sai ya ce ya yafi maka kaje baya bukata idan kuma kai ke bin shi ba zai hana ka ba idan lokaci ya yi idan ka zo ma ka neme shi lokacin bai yi ba idan yana da shi zai baka kamar yadda za mu ji a gaba to annabi sallallahu alaihi wasallama kyawun ɗabi'unsa da tausayin shi da rahamansa hatta a nan wurin wato suna fitowa fitowa na ban mamaki kuma masu ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo daga aisha radiyallahu anha kuma hadisi ne ingantacce tana cewa ibta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min rajulin min al'arab arab jazuran aw jazair بوسق من تمر الذخيرة بوسق من تمر الذخيرة عائشة رضي الله عنها تتشي raƙumi ko raƙuma a wurin wani mutumin ƙauye balaraben ƙauye da ausuki ɗaya na dabino dabinin ajiwa shine azzakira tamuru shi shine dabinin ajiwa wannan dabino mai albarka mai fa'ida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake cin shi musamman ya ci kwara bakwai da safe sihiri ba zai kama shi ba amma ya kama shi zai kwanci da izinin allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai wannan raƙumi da wasaƙi ɗaya yanayin abubuwa ne na awo a wurinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce faraja bihi rasulullah sallallahu ila baiti wal tamasa lahu tamr falam yajidhu sai annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ya tafi gida ya nemi dabino bai samu dabino ba da yana da dabino amma kuma ya ji ya nema inda ya aji bai gani ba zai iya yiwa wasu daga cikin iyalansa sun yi amfani da shi ko ba su gaya mishi ba zai iya yiwa an yi baki sun kwashi dabinan ba su gaya mishi ba kuma an sa annabi sallallahu alaihi ko an mishaka ba zai faɗa ba in dai abu nashi ne tuna al'umma ne ba shi da matsala fakaraja ilaihi rasulullah sallallahu alaihi sallam. faƙala ya lahu ya abdallah inna kadibta na minka jazuran au jaza'ir bi waskin min tamri dhakhira faltamasnahu falam najidhu nabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi ya samu wannan balarabin ƙauyen ya ce kai bawan allah lallai mun siya wato dan maraƙi ko kuma dan maraƙi ko ka ce eh, raƙumi a wurinka da wani awo na wasaƙi na dabinan ajiwa falin jirhu amma mun tafi gida falta masnahu mun nemi inda muka aji wannan dabino na ajiwa falin jidhu ba mu sami wannan dabino ba faƙalla arabiyu sai wannan balarfin ƙauyen ya ce wa gadrahu wayyo Allah ya cuce ni ya ci amana na subhanallah qalat sai aisha radiyallahu anha ita take ruwaito mana wannan hadisin ta ce fa nahamahu nas sai mutane suka wabce shi suka daka mishi tsawa wa qalu suka ce mishi qatalaka Allah Allah ya kai canka wato kai canka a yagdiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so kake ka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce amanan ka ƙarya ka wato ƙarya kake yi annabi sallallahu baya cin amana ba shi ya ce amanan ka ba annabi sallallahu bai ce musu komi ba sai ya ƙara yin ma wannan balarabin magana lokacin da suka yi ma wannan balarabin tsawa suka ce qatalaka Allah a yaqdiru rasulullahi sallallahu Allah wadaranka kai kana son ka ce annabi sallallahu alaihi ne ya ce amananka sai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ce da'u ku rabu da shi ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala kaga wanda yake da haƙƙi yana da daman yi magana ku rabu da shi ya magana shi ku rabu da shi ya faɗa abin da yake so sai suka kyale shi sun mada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kiran wannan balaban ƙauyen ya ce mishi ya abdullah ya ce kai bawan allah ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا yace ya bawan allah mun siyi raƙumi ko raƙuma a wurinka ko muna zaton cewa lallai muna da abin da muka gaya maka cewa za mu baka a makwafin wa'innan raƙuman da muka siya ko raƙumin da muka siya a wurinka falta masnahu mun je gida mun duba falin na jito ba mu same shi a inda muka aji ba faƙal arabiyu sai wannan balarabin ƙauyen ya ƙara cewa wa gadrahu wayyo allah ya cuce ni wayyo allah ya ci amanata da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka fanahamuhun nas sai mutane suka kasa haƙuri sai suka bi ta kan shi suka ce mishi ƙatalakallah kai ko Allah wadanka a yagdiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama so kake ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya yaudare ka so kake ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya ce amananka to ƙaryanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yin musu tsawa ya ce ku kyale shi ku rabu da shi da'u ku rabu da shi fa inna li sahibil haqqi maqala shi fa mai haƙƙi wanda akwai haƙƙi yana da haƙƙi a wurin mutane yana da daman ya faɗi abin da ya ga dama ya faɗi zancen da yake so kuma bai kamata mutane su hana shi ba bai kamata mutane su rinka mishi tsaba ko rabu da shi ya faɗi abin da yake so fara da dalika marataini au talata wannan balaraben ƙauyen sun yi haka da annabi sallallahu alaihi biyu ko so uku annabi sallallahu alaihi ya kira shi ya ba shi zance zance irin ta fahimta babban mutum mun aboci saƙo daga sama allah tabaraka ta'ala shi ya aiko shi ya siyi abu a wurinka ya je ya nemi abin da kuka yi da shi zai baka bai gani ba alhali kuma da yana da shi ya aji ba wai zato yake yi ba to ta ya za ka ce ya yaudare ka banda mutumin ƙauye ta ya zaka ce ya ci amananka banda mutumin ƙauye annabi sallallahu alaihi ya kira shi ya bashi baki ya gaya mishi magana sabai suna mishi tsawa annabi sallallahu ya hana su ya ce ku rabu da shi ku rabu da shi yana da haƙƙin da zai yi magana yana da haƙƙi a wurinmu kuma yana daman ya yi magana ku rabu da shi ya faɗa abin da yake so ku rabu da shi ya amayar da abin da yake so amma wannan bawan allah ya kasa ganewa aisha radiyallahu anha take cewa ita take mana da yawan hadisin ta ce falamma ra'ahu la yafqahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mutumin baya fahimtar abin da yake gaya mishi baya fahimtar abin da yake ce mishi ya gaya mishi ya bashi baki ya kasa fahimta shi cewa yake an yaudare shi an ci amanarsa an yaudare shi قال rajul min sai annabi sallallahu ya ce ma ɗaya daga cikin sahabbansa wani mutum ya ce mishi idhab ila huwaila binti hakimin ibn umayya idhab ila huwaila binti hakim ibn umayya annabi sallallahu ya ce ka je wurin huwaila binti hakim ibn umayya ka ce mata ya رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك وسق من تمر الذخرة hatta nu'addihi ilayki insha Allah yace kaje wurin Huwaila yar Hakim yar ɗan Umayya ka ce mata annabin rahama sallallahu alaihi yana cewa idan kina da wasaƙi ɗaya na dabino na ajiwa ki ba mu bashi idan allah ya so idan Allah ya amince za mu dawo miki da shi mu biya ki fa da ba ilai har rajul sun ma raja an rajulu fa sai wannan mutumin ya tafi wurin hukwaila binti hakim ya gaya mata bayan ya gaya mata ta ce thumma raja ila rajul thumma raja ar rajul faqal qalat huwa indi ya rasulullah bayan ya gaya mata abin da sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya komo ta ce tana da shi sai ya dawo ya gaya ma annabi sallallahu ya annabin allah matan nan ta ce akwai wannan dabinon a wurinta fab'ath man yaqbidu ta ce tana da wannan dabinon ka aiko wanda zai karba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lirrajul sai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mutumin da ya aike shi a farko ya ce idhab bihi fa'aufihi ladhi lahu tafi tare da shi ka biya shi abin da yake da shi wato ka biya shi kudinsa ka biya shi abin da yake bin mu ku tafi kai da shi wurin haula ka karbi dabinan a wurinta ka biya shi fadhahaba bihi fa awfahu alladhi lahu wannan mutumin da aka aika ya tafi tare da wannan balarban ƙauyen ya karbi dabino ya bashi ya biya shi abin da yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam qalat aisha aisha radiyallahu anha wa ardaha take cewa فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه سيوان wannan لابن ƙauyen. ya zo zai shige annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu yana zaune cikin sahabbansa faƙal jazakallahu khairan faƙad aufaita atiyabt wannan balaraben ƙauyen ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama jazakallahu khairan Allah tabaraka ta'ala ya saka maka da alkhairi faƙad aufaita atiyabt haƙiƙa ka biya kuma ka kyautata ka cika ka kyautata يا رسول الله قالت عائشة عائشة من رواية حديث تشي رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون النبي صلى الله عليه وسلم يتشي وإن سوني واتو في الله أولين شي أرنتاش القيامة سوى سو almufun wa'inda suke biyan abubuwan da suke kawunan su wa'inda suke biyan dukiyoyin da suke kansu wa'inda suke biyan abin da ake bin su na haƙƙin mutane almutayyibun ko masu kyautatawa masu kyautata magana idan ka karbi bashi ka biya kuma ka kyautata in ka biya ka ƙara ma idan kana da yalwa a cikin abin da aka baka ka ƙara don wannan ma shirin annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya karbi bashinka ya zo zo biya ka wani lokaci da karan kanshi sai ya ƙara ya ƙara ya ƙara maka ba don kun yi sharaɗin zai ƙara maka ba don an yi sharaɗi ya zama ruba amma haka nan kurun ka karbi bashin mutum ka ji daɗin mu'amalar da ya maka ka ɗiba daga cikin dukiyar ka ƙara ka ƙara mishi wannan babu matsala kuma yana da kyau hakika annabin rahama sallallahu alaihi wasallam haka yake yi ya ce me kuma irin wannan halin wato su ne fiyayyun bayan allah a wurin allah wanda idan ana bin shi bashi zai biya kuma zai kyautata wurin biyan zai kyautata a zance zai kyautata a mu'amala zai kyautata a wurin nema ba zai munana ba idan yana bin bashi zai kyautata a wurin nema ba zai munana ba in shi ake bi shi bashi zai kyautata wurin biya a aiki da zance da komi ba zai munana ba wa'innan su ne fiyayyu a wurin allah tabaraka wa ta'ala kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaga wannan hadisi yana nuna tausayi da rahama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ma'amalan kuɗi alimam ahmad da abdulrazak suka rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda na faɗi a baya idan ka lura da wannan hadisin daga farkon shi zuwa ƙarshen shi annabi sallallahu alaihi wasallam ciniki suka yi da wannan balarben ƙauyen bayan sun yi ciniki akan cewa za ka siyar mun da abu kaza zan baka kaza dama ba tilas ne abin da ka siya wato abin da ka siya abu a wurin mutum ka biya da kuɗi ba zan iya siyan abu a wurinka in biya da wani abu daban nima da nake da shi so saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sai raƙumin wannan balabin ƙauyen da wasaƙi haka ake cewa da hausa wasaƙi na dabinon ajuwa annabi sallallahu yana da wannan dabinon amma ya je gida bai ga wannan dabinon ba ya zo ya ba wannan balaraben ƙauyen haƙuri balaraben ƙauye ya haƙi haƙura ya fahimtar da shi cewa yake annabi sallallahu ya ci amanan shi cewa yake annabi sallallahu ya yaudare shi alhali annabi sallallahu bai ci amanan shi bai yaudare shi ba sahabbai sun fara mishi fada annabi sallallahu ya ce ku kyale shi fa innal sahibil haqqi maqala mai haƙƙi yana da zance yana da bakin faɗi yana da bakin magana ku kyale shi yi magana kaga wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya aka samu aka biya shi aka kyautata mishi a magana da biyan da komi kuma ya zo ya yi godiya wurin annabi sallallahu alaihi cewa ya ji daɗin abin da aka yi mishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to masu irin wannan halin wanda idan sun tashi za su biya abin da ke kansu kuma za su kyautata idan za su karba ne za su kyautata wurin karba to wa'annan su ne wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala yake so kuma su ne fiyayyun halitta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala jama'a masu kallon mu ana mun ishara cewa ya kamata in tafi wuta rabin lokaci jama'a zan dakata a nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da mu daga rabin lokaci za mu ci gaba daga inda muka tsaya a dakace mu